Jama'a salamu alaikum. Masu sauraro barkan da shirin ciki da gaskiya wanda har kullum yake bin kadin waɗanda aka zalunta. Ban kaɗo murɗiya a kuɗin gado, yaƙi da cin hanci da rashawa, haƙoƙin ma'aikatan da suka yi ritaya ko waɗanda suka samu ƙalubale da dai sauransu. A yau za mu fara duba ɓacewar wasu mutane hudu a jihar Taraba da ake zargin jami'an tsaro ne suka salwantar da su. Ku kasance da mu cikin shirin. Suna na Sarfila Hashin Gumel. Sabon shirin zai kai mu jihar Taraba kuma yankin ƙaramar hukumar Bali a garin Gazabu. inda 'yan uwan wasu matasa uku da dattija mahaifin ɗaya daga matasan suka bayyana cewa tun farkon shekarar nan 'yan uwan nasu suka ɓata ɓat ko sama ko ƙasa. Biyo bayan gayyatar da 'yan sanda suka yi musu a garin na Gazabu da sunan bincike. Matasan sun haɗa da Musa Umar wanda asalinsa ɗan yankin Shana ne da ke kudancin Borno. Sai abokansa Abbas Muhammad da Adamu Ayuba da kuma mahaifin Adamu wato Malam Ayuba. Ɗan uwan matasan mai suna Salman Gasi ya bayyana mana cewa tun farko dai an gayyaci Adamu ne, inda ganin bai dawo ba, mahaifinsa ya nemi jin bahasi da hakan ya sa su hudu duka suka fada hannun hukuma ko a ce daga ƙarshe hannun sojoji. Sunana hukumar Shani kudancin jihar Borno. Salman Umar ya sunan da ake kiranka da shi kenan ko kana da wata inkiya. babu wani yanki a yankin mu dai salmanu ne kawai aka sanni da shi yi mana bayani akwai abin da kake so ka faɗa wanda ya shafi wasu yan uwanka waɗanda kake zargin an yi musu zalunci shin ba mu labari dalla-dalla mai faru ne to asalin abin da ya faru dai ranar 23 ga watan biyu akwai yan uwan a jihar taraba karamar hukumar bali yankin gazabu an tura masu ta hannun hakimin gazabu an tura masu sakon gayyata domin su zo maganan gona daga zuwansu akwai malam ayuba shine wanda yake zama uba a wurin yaran amma ɗansa daga ciki ɗansa guda daya ne adamu to sana'ansu dai noma ne da ciwo wurin tunda suka je abinda muka san su da shi shine wannan sana'ansu to dalilin kiransu kuma an kira su da aka kira su sai aka tambaya daga cikinsu akwai mazauni cikin bali guda ɗaya sai aka ce shi ya tafi ba da shi ba cikin lamarin bayan nan da safe shi malam ayuba wato baban adamu sai ya kira kanina musa a waya akan cewa ya zo su je su ji batun ɗansa adamu kenan a police station police station din tana haɗe da gidan hakimi wato salman ni ma da nake hira da kai ban fahimci bayanan da kake ware waɗanda watakila za su saurari wannan shirin ka ce dai yanzu mu koma daga baya ka ce kuna da yan uwa a bali yan uwa ne ko dan uwa guda ɗaya e eh, kane na uwa ɗaya uba ɗaya guda ɗaya ne daga cikin su sai abokinsa Adamu sai abokin shi Abbas dan gembu ne sai baban Adamu Mala Ayuba yawa su uku ne yaran kenan da kuma Mala Adamu baban ɗaya daga cikin Mala Ayuba eh Mala Ayuba ah, eh, eh. To, ba mu labarin daga nan eh, ka ce an gayyace su ko ɗaya daga cikin ko duka ka gayyata. Eh, kamar shi mala ayuba an umarce shi da ya kira yaran shi gaba ɗaya ne. Ana so a yi wani bincike kansu. Ana so farko dai an gaya masa maganan gona da ya zo sai aka ce bincike za a yi akan yaran shi. To, sai aka tambaye shi wanne yaron shi yake cikin bali sai shi Musa ne sai aka ce to Musa ya tashi ya tafi. Bayan tafiyan shi da sassafe sai mala ayuba ya yi ta kiran wayan shi ya kira shi sau takwas ma bai ɗauka ba. kafin nan na tara ya ɗauka suka gaisa ce kai ka zo mu je batun ɗana adamu ya ya kwana police station police station ne haɗe da gidan hakimin ga zabu to bayan zuwan musa sai nemi abokin rakiyar shi abokin shi dan gembu abbas da ya raka shi su je su ji me ya faru da adamu to daga zuwan su dai mu muna nan ne jihar borno muna gida ba san abin da ya faru ba a da aka bamu labari daga zuwan su babu wata wata sai aka rufe su da su da malam ayuba dattijo aka hada da adamu guda hudu duka aka rufe wato a ofishin 'yan sanda na wani ƙauye ma kace gazabu gazabu eh ƙauye ne a bali yake kenan eh ƙauye ne yammacin bali ne hanyar kungana hanyar jatau kenan hanyar takum hmm. eh amma daf da bali ne ba nisa to bayan wannan suka yi ne nan aka kira mu a waya aka gaya mu abin da ke tafiya to mu da shike dai ba mu san su da aikata wani laifi ba tunda suka tafi manoma ne bana ma sun noma amfani mai yawan gaske suna ta su a cikin zaman lafiya ko da kes din fada bai taba kai su gaban hukuma ba to hankalin mu bai tashi ba sai muka yi tunanin insha Allah dai mai gaskiya zai fita to sai labari yake zuwa mamu daga garin gazabu na jita-jitan jama'a cewa ai wannan yaran ranar da aka kama su da safe karfe 8 da dare karfe 9 na dare an kashe su an sa rijiya da muka je ranar asabar ran 26 kenan ga watan biyu muka yi tambaya sai aka ce mu sojoji suka ajiye su kuma sun zo sun dauki kayansu sun tafi da su Salman Gasi kenan dan uwan matasan da suka ɓace. Ita ma matar ɗaya daga matasan ta bayyana mana halin ta tsinci kanta. Bayan ɓacewar mijinta a lokacin da take ɗauke da juna biyu, take matuƙar buƙatarsa. Oh, Suna na Amina. Eh, Amina min sunan mijin naki ne wanda ya bata? Musa. Musa Amina Musa ko? To Amina Musa daga murya ki mana bayanin ah, yanzu wani hali kuke ciki ne ko kike ciki bayan labarin mijinki ya tafi taraba kuma babu labarin sa zuwa yanzu. tun da lokacin da miji na ya tafi a yanzu kan gaskiya muna cikin mawuyacin hali ne da yara marayu yaran naki guda nawa ne guda biyu abun da kuma ina da juna biyu a yanzu haka yi eh, sosai a yanzu haka ina da wata takwas wato kusan saura zan ce wata ɗaya ma Allah yadda da ke haihu kenan Sosai haka ne. To wa ke taimaka miki a tsawon wannan lokacin? To, al'umma sauran mutanen magaddan shi duk su a gidan na. Sauran 'yan uwansa kenan irin su Salman da sauransu. Eh, su din da. Eh. Ba mu labarin wani labari kike da shi game da shi mai gidan naki da har yanzu babu labarinsa. Gaskiya a hali yanzu kan bani da labarin komin lokacin da aka rube a ce mani yana raye a ce mani baya da rai dai har yanzu haka nan ne so ban ƙari da komiya. To Allah ya kyauta. Shin wani laifi matasan suka aikata? A ƙoƙarin bin kadin wannan akasi don samar da ansa ga iyaye da iyalansu, don su san yadda za su ɗauki lamarin? Mataimakin shugaban ƙungiyar kare haƙƙin ɗan Adam na yankin Bali, Dr. Uba Muhammad Bali wanda ya san labarin kuma ya nuna fargabar an salwantar da rayukan mutanen hudu. Na farko abin da na sani shine ya faru akan waɗannan yara da ake nema. Na samu labarin an ce akwai mutane da aka kama aka kashe su a yankin gazabu. Wato yana nan a ƙarƙashin ƙaramar hukumar Bali Local Government ne. To, na je na bincika domin in tabbatar da ni da jama'a na me yake faruwa a wannan gurin sai lalle muka tabbatar da akwai waɗanda aka kashe su amma mu abin da ya ci mana tuwo a ƙwarya shine akwai mutane daban-daban da suka kawo mana report cewa an kama 'yan uwan ba tare da an kira su an gaya musu ga laifin da suka yi ba ga abin da suka yi ba sai dai aka kama su aka kashe su mun samu report ɗaya mun samu biyu mun samu uku mun samu har sama da haka To babban abin da da muke so ya zama jami'an tsaro sun yi musamman na soja. Da yana da kyau ya zama sun zo an tabbatar da laifinsu domin a kama su a kai su gaban kotu kotu take da alhakin yanke musu hukunci. Ba wai a kama mutum mai laifi da wanda ba mai laifi ba ba a tantance ba da wani haka kawai za a masa ne. Wani kuma bai san komai ba haka kawai za a iya kama shi to wannan al'amari mu gaskiya na ci mana to a ƙuriya kuma muna kira da shugabannin su da suke abuja da waɗanda suke da madafun iko suke da faɗa a ji yana da kyau a gyara aiki ba mu ji a kama mai laifi a masa hukunci kamar yadda doka ta tsara ba amma ya zama ana masa hukunci a tabbatar da ainihin laifinsa ne ko kuma ba laifinsa ba har ga Allah akwai waɗanda muka san cewa ba sa daga cikin waɗanda ake tuhuma aka kama su ba tare da an san duk wani al'amarin da ya faru ba su an neme su an rasa wasu a nan suke wasu suna nesa wasu kuma suna zaune a nan cikin garin bali ne wadda al'amarin ya zo ya ba wa jama'a mamaki mun rubuta report mun tura mun sake mun rubuta mun tura to al'amarin da ya shafi tsaro yana da bukatan gyara gaskiya A Dokta Uba, Dokta Uba kwanaki kamar ka ce min wasu ma daga ciki kamar an jefa su a rijiya ne ko? Akwai waɗanda aka jefa su a rijiya wannan tabbacin haka nake gaya maka ba wai labari na ji ba akwai tabbacin waɗanda aka jefa su a cikin rijiya. Dr. Uba Muhammad Bali kenan, mataimakin shugaban kungiyar kare haƙƙin ɗan adam na yankin Bali. Tun farko dai an ce an gayyaci Adamu Ayuba ta hannun hakimi kan wani batun gona. Lamarin da ya kai ga jami'an 'yan sanda sun rike Adamu. Kuma garin bin sawunsa aka rike mahaifinsa da abokansa Musa da Abbas. Idan Allah kai mako mai zuwa za mu ɗaura. tare da dukkan masu ruwa da tsaki da aka ambata a shirin. yanzu a madadin duk waɗanda aka ji muryoyinsu musamman abokin aiki na nazar admiral hikaya ni sarfil hashin gumel ke cewa mu kasance lafiya